alal hakika ina ga idan da ita hukumar zaɓe za ta iya yin wannan kokari na abu ka'idodi da zai zama abu mai kyau amma babban matsala ita ce yiwuwar yin hakan inda alal hakika kamar yadda muka sha faɗa a baya akwai ka'idodi ko shikashikai na demokuraɗiyya guda talatin da biyar wanda idan ka dube su a wannan ƙasar tun da aka fara yin tsarin mulki na demokuraɗiyya daga alif da casa'in da tara har zuwa yanzu ba ɗaya da za a ce ba a karya shi ba saboda haka idan muka yi dubi ta ma an gane ilimi sai mu ga ba abu ne mai sauki ba hukumar zaɓe ta iya sa ido hakan abin da take faɗa yiwu dangane ta kadir kamar ka'ida da wato a dokokin zaɓe suka bayar cewar ɗan takarar shugaban ƙasa ba zai kashe abin da ya fi naira miliyan dubu ɗaya ba yanzu ana magana cewa jam'iyyar pdp ko kuma ɗan takarar shugaban ƙasar ta an tara masa naira na gugan naira miliyan dubu ishirin da biyu saboda haka sai ga cewar mai hukumar zaɓe ta akan wannan eh hukumomi suka yi na shari'a da hukumomi na wato masu masu tabbatar da cewa ana bin dokoki da ka'idoji na tafi da mulki na kasa ko tsarin mulki na kasa ko kuma dokoki na kasa ne mai sauki ba hukumar zaɓe hana musamman jam'iyyu waɗanda suke fi da gwamnati ko kuma gwamnati ce a hannunsu yin amfani da kuɗaɗe na gwamnati da yin amfani da kayayyaki na gwamnati ba abu ne mai sauki ba Allah ki ka inda za a abu ne mai kyau. To amma akwai wani rawa da su 'yan siyasa za su taka musamman waɗanda ba su da nasaba da da gwamnati sannan da su kuma waɗanda kama abokan hamayyansu akan wannan lamari? ko kuma akan duk ma bin wani doka da ya shahi harkan zaɓe? shi ne har dama abin da muke faɗa da kamar Allah kika abubuwan ana bin su bisa tsari bisa daidai bisa wato dukkanin wasu dangogi na wato dokoki da tsarin mulki da ka'idoji na dokoki na zaɓe da sai a ce su ɗan hamayya wanda suka ga cewa kamar ba su da gwamnati idan suka fahimci ko suka gwamnati tana kokarin ta amfani da wasu kuɗaɗe yi amfani da wasu kayayyaki na gwamnati ma'ana na jama'a da duk garbiya ko ta guje je ta mashi ta sa aka yi mu uku a tsari irin na demokuraɗiyya yin masu yin dokoki majalisu kenan a ce mu cewar ga ƙa'idodi da dokoki da wato tsarin zage ce. amma ga 'yan takara kaza ko 'yan takara kaza ko jam'iyya kaza sun saka wannan abu inda yake idan da za a ba da hukunci cikin sauri idan 'yan siyasa suka fahimci haka musamman masu gwamnati hannu za su yi kokari su kaucewa yin wannan abu ya ga cewa ita hukumar zaɓe ta sami nasara akan kokarin da ta sa niyya za ta yi